وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله منا تكن بابي نبي لتافي اقتضاء الصراط المستقيم شافينا تلاتين دبيو لتافي دكي وجنكو wanda yake da irin nawa za mu tashi mujallar na farko shafi na 130 shekul islam ibn taimiyya ya kafa hujja da aya ta 69 ta suratul tauba har yanzu muna cikin bayani da shekul islam ya yi akan wannan aya Allah maɗaukaki yakan ɓata ayyukan musulmi saboda abubuwa guda biyu Allah shi kare mu Allah yakan ɓata ayyukan da musulmi ya yi na kirki ayyukansa masu kyau a ɓata a haramta masa samun lada saboda abubuwa guda biyu na farko kwaikwayon al'adan kafirai na biyu kwaikwayon ɗabi'a ta addinin kafirai saboda Allah madaukaki ya ce kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون idan aka ce Allah yana bata aikin musulmi a dalilin wani aiki babu shakka wannan aikin yana da haɗari mai girma a dalilin haka yasa shekul islam ya rubuta wannan littafi don mu kiyaye kwaikwayon al'adar kafirai da kwaikwayon ɗabi'a ta kafirai ta wajen riko da addininsu abubuwa biyu dinnan a dalilinsu Allah yakan bata ayyukan musulmi to shekul islam ya yi magana akan kwaikwayon al'adan kafirai mun gabatar da bayanai masu tsawo akan wannan matsala sai فقال سيأتي Ladi الخوض الذي خابوا kan Ladi كالذي amma idan aka koma ta sashin kwaikwayon kafirai ta wajen ɗabi'a su na riko da addini shine shishigi ba sa tsayawa daidai inda Allah ya umarce su Allah ya ce cikinku musulmai ana samun waɗanda suke shishigi yadda kafiran da suka yi akan al'amari na addini wa ammal khawfu kalladhi khabu to ga bayani akan wannan shishigi kwaikwayon kafirai ta sashin ɗabi'arsu wajen riko da addini ya kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya kafa hujja da su farawaina min hadisi sauri wa gairihi mun ruwaito hadisi wanda al'imamu sauri da ma wasu malamai na farko suka kawo an abdurrahman bin ziyad bin an umil afriqi wannan malami abdurrahman bin ziyad shine mutum na farko da aka haifa a afirka daga cikin musulmai nahiyar afirka baki daya shine mutum na farko da aka haifa a matsayin musulmi yana cikin tabi'ai mutanen farko ya ruwaito hadisin abdullah bin yazid an abdullah bin amrin radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullah bin amrin yace manzon Allah ya ce la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il duk wata barna da ta iso ga bano isra'ila za ta iso ga al'ummata in ji manzon Allah barnar da duk ta samu bano isra'ila wannan barna za ta samu al'ummata subhanallah hadwan na'li bin na'li daidai taku da taki daidai taku da taku kamar annabi yana nufin inda duk kafiri ya taka ta wajen barna da takalminsa to musulmi shi ma zai taka irin wannan guri duk yadda aka samu wata barna ta cimma banu isra'ila a kwana a tashi wannan barna za ta samu musulmai in ji annabi muhammad kaga wannan hadisin yana fassara waccan aya ta suratu tauba fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim yanda duk aka samu banu isra'ila sun yi barna to cikin al'ummata sai an samu waɗanda za su cin musu wajen barna hatta idza kana minhum man ata ummuhu alaniya annabi sallallahu alaihi sallam yace kai makura na wajen barna da za a samu da dai a ce cikin banu isra'ila za a samu wanda ya tara da uwarsa kiri-kiri kana min ummati man yasna'u zalika ni ma cikin al'ummata za a samu wanda ya yi haka da dai za a samu daga cikin banu isra'ila wanda ya iya lalata da uwarsa kaga dai barna ta kai makura kuma rashin hankalin ya kai ƙarshe to amma duk da haka cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an samu wanda ya irin haka ta yiwu ka yi tambaya ashe mutum yana iya lalata da uwarsa me yasa annabi ya ba da wannan misali babu shakka mu'ujiza ce abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ana magana ne akan ahalul kitabi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad suna da miyagun ɗabi'a da za a samu cikinsu wani yayi jima'i da uwarsa musulmi sai yayi yi koyi da shi wannan misali da annabi ya bada magana ce ta gaskiya don kuwa in ka duba littafinsu na bible za ka ga hujja genesis sura ta goma sha tara aya ta talatin zuwa gaba sun ba da misali that night they got their father to drink wine suna magana akan annabi lord alaihi salam annabin allah ake maganarsa a cikin bible yaran annabi lord 'yan mata guda biyu ana nan wata rana suka samo giya suka ba wa ubansu ya sha wai annabi lo and the older daughter went in and lay with him babban yarsa ta shiga ɗakin ta yi jima'i da shi he was not aware of it when she lay down or when she got up bai san lokacin da ta kwanta ba bai san lokacin da ta tashi ba the next day the older daughter said to the younger washe gari sai ita babban yarinyar annabi lot alaihi salam ta ce makaramar wato kanwata last night i lay with my father daren jiya na kwanta da ubana let get him to drink wine again ya kamata mu bashi giya ya sha ya bugu kamar yadda muka bashi jiya tonight and you go and lie down with him so we can preserve our family life ke ma ki shiga ki yi jima'i da shi idan ne da ke muka samu juna biyu kaga za mu tsare mu kenan zuriyar mu ba za ta samu cuɗanya jini ba jini guda ne So they got their father to drink wine that night also. A wannan dare suka ba mu ubansu giya ya sha. And the younger daughter went and lay with him. Karamar ta shiga ta kwanta tare da uban. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up bai san lokacin da ta kwanta ba bai san lokacin da ta tashi ba so both of Lot's daughters became pregnant by their father saboda haka ‘ya'yan annabi Lot baki ɗayansu da yar da ƙanwan suka samu juna biyu waye musu ciki aka ce ubansu wannan magana fa tana cikin Bible banu Isra'il subhanallah kuma wannan magana da kuka ji mun faɗa a wajensu magana ce wai ta Allah haza indahum kalamullah wal iyazu billah wannan fa a wajensu magana ce ta Allah mai tsarki karanta maganar malada kake samu so abin mamaki a nan shine an kawo irin wannan magana a cikin littafi mai tsarki kamata ya yi bayan an gama kawo magana sai a faɗi uƙubar da aka yi ma yaran saboda ai sun yi laifi to babu uƙuba tun da ba a faɗi uƙubar da aka yi musu ba kuma ba a kawo bayanin cewa ubansu ya ji zafin abin da suka aikata ba wannan kenan ya tabbata aƙida ce ta ahalul kitab zahiri karantar da su ake domin da a ce magana ce ta abin kunya da zaran an ba da kissan ana gamawa sai a bayyana kurakuran da suka auku a bayyana darasin da musulmai za su ɗauka a kan wannan wannan haka yake zuwa cikin alkur'ani to su a wajensu wannan nassi da suka kawo nassi game da annabin Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan misali ko da kafiri aka yi misalin ya isa muninsa ya kai makura bare a danganta maganan nan ga annabin Allah Tun da kaga ba a kawo wata tsawatarwa ba a bayan kisan fa'izan haza indahum aqida ya'ani annahu la gababa fi tanfidhi misli zalika wannan yana nuna cewa babu laifi kenan dan mutum yayi irin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali misalin kuma tuni yana ma cikin littafin ahlul kitabi don haka yau in aka samu wani yayi haka cikinsu a ce yayi abin kunya ba abin kunya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina tabbatar muku duk wata ɓarna da ta samu banu isra'ila sai ta samu al'ummata ga ma misali mafi girma da dai a ce za a samu wanda ya tara da uwarsa yo ai wanda ya tara da yarsa da wanda ya tara da uwarsa duk munin ɗaya ne kowace dai maharama ce haramun ne ka aure ta bare kuma a ce an samu fasadi tsakaninku da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa inna bani isra'ila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milla banu isra'ila da kuke gani sun rarrabu sai da aka samu tafarki saba'in da biyu wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina milla to ni al'ummata za ta rarrabu sai an samu tafarki saba'in da uku ashe barnar da musulmai za su sai ta wuce wadda ahalul kitabi suka yi in ji annabi muhammad duk iya ta'adi da rashin kunya da rashin hankali da cin zarafin addini iya inda duk aka samu fasikanci ga ahalul kitabi musulmi sai ya yi fiye da haka in ji manzon Allah annabi ya ce kulluhum finnari nari illa millatan wahida baki ɗaya tafarki saba'in da biyu ɗin nan wuta za su je sai dai tafarki guda nan take ƙalu sahabbai suka yi tambaya man hiya ya rasulallah wani tafarki ne zai tafi aljanna ƙala sai annabi ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke riko da shi a yau wanda ya yi riko da irin wannan abin to wannan mutumin shi zai shiga aljanna tsawon zamani waye wanda zai tsira a ranar tashin kiyama daga cikin ɓangarori saba'in da ukun nan da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saba'in da biyu wuta za su tafi guda ɗaya ne za su tafi aljanna sahabbai sun masa tambaya yaya siffar masu tafiya aljanna take sai manzon Allah ya ba su amsa ma ana alaihi yawma wa ashabi Abin da ni da sahabbai na muke kansa a yau wanda duk ya yi riko da wannan abin to shine zai tsira a ranar tashin kiyama jama'a mu yi hattara duk abin da za ka yi yi ƙoƙari ka sama masa hujjar ayar Allah da kuma sunnar annabi Muhammad domin wannan ita ce alama babbar alama ta alfurkatun najiya ɓangaren da ke tsira a ranar tashin kiyama rawahu abu isa a tirmidhi al-imam daya daga cikin malaman sunna ya rawaito hadisin nan wa al'imamu al ya ce tirmidhi yace hadha hadisun garibun wannan hadisin bako ne malaman hadisi idan suka ce wannan hadisin bako ne huwa al-hadisu alladhi yatafarradu bihi rawin imma fi matanihi aw fi isnadihi aw huma ma'an ya zamanto hadisi mutum ɗaya ya ruwaito shi hanyar da aka samu wannan hadisin ta zamanto guda ɗaya tak to sai a ce ma hadisin bako ko kuma a samu lafazin da ya zo na hadisin shine bako kamar misali an samu irin wannan hadisin da yawa amma lafazin wannan hadisin sai ya ware ya zamanto daban shine sai a ce mai garibin bakon hadisi saboda an samu irinsa amma lafazin bai zo ɗaya da nashi ba ko kuma hanyar da hadisin ta biyo shine ake ce ma isnadi idan hanyar ta zamanto guda ɗaya ce tak da wannan hadisin sai a ce mai garibin al’imamu tarmizi ya ce mufassarun hadisin garibun ne mufassarun me ake nufi da al-mufassar wannan wata ƙa'ida ce ta ilimin hadisi idan malami ya rawaito hadisi yanda duk kake ji ana cewa na wane an wane an wane haddasa na wane har a danganta maganar ga annabi Muhammad to idan aka ce haddasa wane wane din nan kafin a ɗauki maganarsa sai an nemi sanin abubuwa guda biyu na farko aljarahu na biyunsa a ta'adil wani rauni ya samu daga bakin maluma sannan wata shaidan kwarai wannan malami ya samu daga bakin maluma an ce na wane an wane an wane ƙala rasulullah wallahi babu tsari irin tsari na musulunci ina ma a ce 'yan jarida na wannan zamani sun bi tsarin da musulunci ya zo da shi wallahi da ba a samu labarin ƙarya ba saboda musulunci shi ya yi irin wannan tanadi maganar annabi tana da girma kuma Allah ne ya faɗa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kar ka yadda ka faɗi maganar da baka da hujja a kanta maganar da ta hito bakinka za a ma tambaya a kanta maganar da kunnuwanka suka ji za a maka tambaya a kanta abinda idanunka suka gane maka za a maka tambaya a kansa a ranar tashin kiyama bai yiwuwa ka ce mana annabi ya ce ba mu tuhumce ka ba in ji malaman farko don haka nan suka shimfiɗa ka'ida wannan ka'ida ita ce mastalahul hadith kafin a ɗauki hadisin da kake faɗa ka ce annabi ya ce to sai an samu abubuwa biyu na farko wace shaida wani fitaccen malami wanda duniyar musulunci ta yadda da shi wace shaidan kwarai wannan malamin ya baka sannan wani aibu ne aka taɓa samu ya fito daga bakin wani babban malami wanda musulunci ya shaida akan mutumin kirki ne wace illa malamin ya taɓa dangantawa da kai waɗannan abubuwa biyun dole sai an neme su duk wani hadisi da za ka ba da labarinsa da kake ji ana cewa haddasa haddasana wane an wane an wane kowane mutum ɗaya da ake faɗan sunansa ɗin malamai suna da rekod ɗin shi a gari kaza aka haife shi a nan ya girma ga inda ya mutu ya yi zamani da malami kaza malamin nan da duniya ta shaida iliminsa malamin ya rubuta sunansa a littafin shi ya ce wannan mutumin mutumin kirki ne to ka samu shaidan kwarai wannan shi ake ce ma at-ta'dil amma ka'idar ita ce da a ce malamai ɗari za su dinga ba da shaidan kwarai a kanka ka yi zamani da maluma da dama ka ba da labarin wani hadisi waɗanda yi zamani da su ɗin nan suka dinga ba da shaidan kwarai a kanka wane mutumin kirki ne wancan malamin ya ce wane mutumin kirki ne sai aka samu mutum ɗaya ya ce wane mutumin banza ne to duk hadisin da ka ruwaito wallahi ba za a karba ba me yasa saboda haɗarin jingina ƙarya ga annabi muhammad ka duba adalci na musulunci amma yanzu kafiri ne zai tafi gidan giya ya sha burkutu ya ɗauki tabri da ya zagaya gari in ya dawo ya rubuta abin da ya ga dama washe gari da safe a buga jarida a raba duniya mutum in ya ɗauka ya ga maganar a cikin jarida sai ya yi rantsuwa akan cewa gaskiya ce subhanallah kamar da hankali inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula musulunci ya zo da tsari na kwarai abubuwa biyu din nan su ne mizani na za a samu malami ya kawo hadisi kamar misali wannan malamin ya ce ya ji daga wani wanda ya jiyo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah ya faɗa to sai aka yi ƙoƙarin sanin shaidar kirki da aka samu na malaman sunna akan shi wanda ya ba da labarin hadisin kowane malami ya tashi bayani sai ya ce wane mutumin kirki ne duk malamin da ya tashi bada da shaida akan wanda ya ruwaito hadisin sai ya ce wane mutumin kirki ne sai aka samu mutum ɗaya ya ce wane mutumin banza ne to kaga bisa ka'ida ba za a ɗauki hadisin ba ko na'am ana iya ɗaukan hadisinsa idan mutumin da ya ba da shaida a kan wannan malami ya fassara bayanansa na cewa dalilin da yasa ya ce wani mutumin banza ne in ya yi bayani dalilin da yasa na ce wani mutumin banza ne saboda yana zina saboda yana shan giya kaga ya fito da maganar a fili an gane inda illa take jikin wannan malami to wannan shi ake ce ma hadisin mufassar wannan ka'ida kenan ta malaman usul suna cewa aljarahul mufassar yuqaddimu ala ta'dil al-mujmal ka'ida ce ta ilimin hadisi aljarahul mufassar yuqaddimu ala ta'dil al-mujmal abin nufi shine idan aka samu malamai ɗari sun ba da shaida cewa wane mutumin kirki ne kaga maganar a dunkule take me yasa kuka ce mutumin kirki ba su yi bayani ba sai wani malami guda ɗaya ya ce wane mutumin banza ne saboda yana zina kaga shi da ya bada mummunan shaida akan wancan malami ya yi bayani ya nuna dalili malaman sunna suna cewa to idan aka samu hadisi ta wajen wannan malamin duk da ya samu shaidan mutane ɗari na ƙwarai ba za a ɗauki hadisinsa ba domin mutumin da ya bada mummunan shaida a kansa ya yi bayani wannan shi ake ce ma aljarahul mufassar illar da aka fito da ita fili ba a bata a ɓoye ba sannan da za a samu malamai da dama su ce wane mutumin kirki ne sai aka samu mutum ɗaya ya ce wane ba mutumin kirki ba ne to amma sai ya fito da bayanin ya ce saboda mutum ne mai yawan mantuwa ah, to ai kaga an ji inda illar take ko ai da ɗan rauni da ɗan sauki ba kamar wanda za a ce mazinaci ko mashayin giya an san inda illarsa take illarsa tana ta ina illarsa tana ga rashin ƙarfin hadda to abin da ya faru da wannan hadisin da muke karanta shi kenan al-imam tirmizi yace wanda ya ruwaito hadisin nan cikin su akwai wani malami wani malami kenan shine wanda muka yi bayanin sa wannan malami yana da rauni dalilin da yasa aka ce yana da rauni saboda mutum ne wanda yake da raunin hadda kaga illarsa ai ba ta da ƙarfi illa ce ƙarama baya iya riƙe abu a ka wannan dalilin ya sa ba za a ɗauki hadisinsa ba to malamai sai su auna kuma da shaidan ƙwarai da malamin ya samu a zamaninsa wace shaida ce ta ƙwarai ya samu daga malaman sunna sai aka samu malaman sunna sun yi bayanin cewa wannan mutumin mutumin kirki ne wannan hadisin da al'imamu turmizi ya ruwaito min hadisi sauri wa gairihi ce an abdurrahman bin ziyad bin an'um al-afriqi uh, wannan malami da ake ce masa abdurrahman bin ziyad wanda muka ce shine mutumin farko da aka haifa daga cikin wato musulmai a nan afirka kana iya cewa shine mutum na farko da aka haifa daga uh, gidajen musulmai wannan malami hakika ya samu shaidan kwarai yana cikin mabiya al'imamu malik allah ya masa rahma. har ma ana buga misali da shi ta wajen adalci ya yi alƙalanci a zamaninsa sai dai ya samu shaida guda yana da raunin hadda don haka ya sa al'imamu turmizi da ya kawo hadisinsa sai ya ce hadisi ne garibun garibun ta lafazinsa saboda an samu irin wannan hadisin amma ba a same shi da lafazi yadda ya zo ba sannan an same shi ta hanya guda hanyar abdurrahman ɗin mutumin afirka ya samu shaidan kwarai da yawa amma fa ya samu wata shaida mara kyau sai dai kuma illar an riga an bayyana ta shi yasa ya ce mufassaru illar tashi a bayyane take don haka illar tana da rauni a wannan dalili yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin ka duba sahihu sunan Tirmizi yace hadisin yana da inganci saboda illar da take tare da shi wannan malami da ya rawaito hadisin illar ba ta da girma raunin hadda wannan ita ce kaɗai illa wannan ita ce ƙa'ida da malaman hadisi suke da ita aljarahul mufassar aljarahul yuqaddimu ala tadilin mujmal ka duba littafin al-imamu suyuti tadribur rawi shafi na 364 kaga bayanin da yayi akan irin wannan hadisin yana cewa wa idza jarahun mufassarun wa ta'dilun فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء الأصوليين الإمام السيوطي cikin تدريب راوي yace idan aka samu shaida kashi biyu a kan malami dangane da wani hadisi da ya ruwaito an samu shaida mara kyau amma wanda ya ba da shaidan nan mara kyau ya yi bayanin illar da wannan malami yake tare da ita sannan an samu shaida na kwarai daga malamai da dama to ana gabatar da wannan shaida mai rauni da aka samu a kan wannan malami kafin a karɓi hadisinsa sai an auna illar da take tare da shi da kuma shaidan kwarai da ya samu daga malaman sunna wannan shine abin da malaman usulul fiqh suke riko da shi wannan shine abin da malaman hadisi suke riko da shi haka littafin Muhammadu aminu shankiti in ka duba ya yi bayani a kan haka littafin da ake kiransa al-muzakkara shafi na 123 da littafin ibn hajar al-asqalani nuzhatun nabar wasu na rubuta shi nuzhatun nazir shafi na 136 da littafin al imamu shaukani irshadul fuhul mujallar na farko shafi na 145 da littafin al sana'ani Allah ya masa rahama subulus salam mujallar na farko shafi na 117 da littafin allamatul muallimi kitabut tankil mujallar na farko shafi na 95 da littafin al-khatibul bagdadi al-kifaya fi ilmi diraya shafi na ɗari da biyar da littafin Ibn kasir ulumul hadis shafi na 134 don haka hadisin ya inganta duk da shike akwai malamai da dama waɗanda ba su karban hadisin bisa ga irin ka'idar tasu da suka gindaya na karban hadisi tunda ya tabbata cewa wannan malami yana da raunin hadda raunin hadda yana daga cikin illoli da kan hana a karɓi hadisin mutum al-imam tirmizi ya ci gaba da cewa la na'rifuhu illa min hazal waje. ba mu san wannan hadisin ba sai ta wannan fuska shi yasa ake kiran hadisin hadisun garibu Allah shi samu gane baya ga al-imam tirmizi al-imam al-hakim ya rawaito hadisin a cikin al-mustadrak mujallad na farko shafi na 129 شيخ الإسلام يتي وهذا الافتراق wannan rarrabuwa da za a samu tsakanin musulmi wanda ya tabbata a hadisin abdullahi bin amre wanda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bano isra'ila sun karkasu har aka samu ƙungiyoyi saba'in da biyu al'ummata za ta rarrabu sai an samu tafarki daban-daban har guda saba'in da uku wannan rarrabuwan ba wai a hadisi guda ya zo ba in ji shekul islam mashhurun magana ce wadda ta shahara anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta shahara daga annabi Muhammad idan aka ce magana ta shahara magana ce da kowa ya santa batun cewa al'ummar annabi za ta rarrabu nan gaba sai an samu tafarki saba'in da uku tafarki saba'in da biyu su tafi wuta guda ɗaya ya tafi aljanna Allah ta sa muna cikinta wannan maganar ba sabuwa ba ce ba ta zo a hadisi ɗaya ba magana ta shahara ta taho min hadisi abi huraira an samu riwaya ta abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anhu radiyallahu anhu wa sa'ad sannan an samu riwaya ta sa'ad bin abi waqas kawun annabi muhammad wa mu'awin an samu riwaya ta amr bin auf wa gairihim da ma sahabbai da yawa banda waɗannan abdullahi bin amrin abu huraira sa'ad bin abi waqas muawiya bin abi sufyan amru bin auf waɗannan dukkan su sahabban manzon Allah ne kowannen su ya ruwaito hadisi akan cewa annabi ya ce nan gaba al'umma ta za ta rabu za a samu milla daban-daban har guda saba'in da uku saba'in da biyu za su tafi wuta milla guda za ta tafi aljanna Allah ka samu na cikin guda shekul islam ya ce wa inna ma zakartu hadisa ibn amrin abin da yasa na ambaci hadisin abdullahi bin amrin na ɗauko wannan hadisin ban ɗauko sauran ba lima fihi min zikirin mushabaha saboda cikin wannan hadisin an yi kwatance wannan kwatancen nake so jama'a su gane dalilin kwatancen yasa ya ɗauko riwaya ta abdullahi bin amrin bai ɗauko riwaya ta abu huraira sa'ad bin abi waqas muawiya bin abi sufyan Amru bin auf wa gairihim wane kwatance aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hazwan na'li bin na'li taku da taku duk inda banu isra'ila suka taka wajen barna da fasadi musulmi sai ya taka gurin wannan kwatancen bai taho a sauran riwayoyin ba shi yasa na fifita wannan kwatance na kawo shi saboda ya fassara waccan aya ta suratul tauba wa khuttum kallazi khadu أولئك حبطت أعمالهم فعن محمد بن أمر أن سامو رواية محمد بن أمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قاوة رواية أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة يهوداوا سنكر كسوء sai da aka samu tafarki saba'in da ɗaya wan nasara misla zalika au isnataini wa sab'ina firqa ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun karkasu sai da aka samu tafarki saba'in da biyu sai ya min ummati a wannan riwaya ta mu'awiya manzon Allah ya ce kuma bayan haka baya ga cewa al'umma ta za ta kasu sai an samu tafarki saba'in da uku saba'in da biyu duka wuta za su tafi guda ɗaya ce kawai za ta tafi aljanna duk da haka sai ya min ummace a kawamin za a samu wata al'umma wata jama'a cikin al'umma ta min ummati a kawamun daga cikin al'umma ta nan gaba wata jama'a za ta fito babu ita yanzu amma nan gaba za a same ta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatajara bihim tilkal ahwa wannan son rai din shi zai dinga tafi da rayuwarsu daga cikin al'ummata nan gaba za a same su yanzu babu su inji annabi Muhammad amma nan gaba za a samu wannan jama'an za ta fito cikin duniya me ke tafi da rayuwarta ta son rai tatajara bihim tilkal ahwa wannan son rai shi zai dinga gudanar da rayuwarsu har gudu suke a dalilinsa kama ya tajaral kalabu bi sahibihi kamar yadda cutar haukan kare yake sa mutum ya dinga gudu kaji yadda annabi ya ba da misali da wanda ke bin son zuciya yanda ka san wanda ke da cutan kare cizon kare shi ake ce ma alkalab wanda kare ya cije shi irin yadda wannan yake gudu haka wanda ke irin wannan zamani cikin waɗannan mutane za ka ga suna gudu in sun ga abin da ya dace da sauransu don su karɓe shi fala ya buƙi fala ya buƙa minhu wala masalun illa da kalahu babu wani jijiya na jikinsa babu wata gaba da take jikin mutum face wannan son ran sai ya shiga cikinta kamar yanda idan mutum kare ya cije shi wannan cutan ba ta tsayawa a wani jijiya ba ta tsayawa a wata gaba face sai ta game duka jikin ɗan adam ka duba bayanin da ibnu manzur ya yi a cikin lisanul arab allah ya ji kanshi ibnu manzur littafin da ake ce ma lisanul arab ya ce wa minhul hadis ta bihim al-ahwa kama yatajara al kalbi bi sahibihi wannan magana da annabi yayi misali ne yana misalin wata jama'a da zata zo nan gaba daga cikin musulmai wannan jama'a tana riko da son musulmai ne amma suna riko da son rai annabi ya bada misalin su da mutumin da ya samu cutan cizon kare ai abinda manzon Allah yake nufi ya ta tawaqa'una fil ahwa'il fasida wa ya yatada'auna fiha za a samu musulmai nan gaba waɗanda suke auka ma abubuwa na son rai wanda gashi nan a fili zai kai mutum ga halaka amma za ka ga musulmi ya shiga har ma suna kiran mutane ku zo mu shiga tashbihan bi jaryil farasi wal kalbi sai annabi ya kwatanta da yanda doki ke gudu da yanda kare ke gudu da yanda mutumin da kare ya ciza bi tahriki yace da'un ma'ruf ya aridu lil kalbi faman abbahu qatalahu manzon Allah ya bada misali da cuta wadda take samun mutum a dalilin cizon kare mahaukacin kare in ya ciji mutum wanda dalilin wannan cizo har mutum yakan kai ga halaka al-imam al-khattabi shi ma yayi bayani akan wannan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar annabi ya ba da misali game da waɗanda za a samu cikin musulmai masu bin son rai masu bin son zuciya mazan Allah ya yi misalinsu da mutumin da kare ya cije shi mahaukacin kare fa innal kalaba da'un yusibul insana min abbatil kalbi al-imam ya ce cutar da ake kiranta alkalab ba al ba wata cuta ce da take samun dan adam min abbatil kalbi a dalilin cizon mahaukacin kare Fa'iza idza uksira minha asabahu shibhu junun idan guban ta yawa a jikinsa mutum yakan samu kamar taɓin hankali fa yuqalu innahu asabahu al a wannan lokaci ake larabawa suke cewa wane ya samu cutar alkalab alkalab mahaukacin kare ya cije shi ya samu wannan cuta idan guban ya yi yawa a jikinsa fa ya awi uwa alkalbi za ta kai ga mutum ka je yana haushi yadda kare yake haushi in ji al'imam al-khattabi wanda ya fi shekara dubu da mutuwa yana fassara hadisin annabi muhammad allah ya ji kansa wa yumazziqu ala nafsihi idan mutum ya samu irin wannan cuta za ka ga yana yaƙushin kansa yana cizon jikinsa thumma ya'khudhu kishi ya kama shi hatta ya mutu wa huwa yanzuru ila al-ma'i wa la yashrabuhu ga ruwa kana gani ba za ka iya sha ba kuma ga kishi ya dame ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta da musulmin da ke bin son zuciya da mutumin da ya samu cuta na cizon mahaukacin kare ga gaskiyar kana gani ba ka iya ɗauka idan wannan guba ta shiga jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haɗarin son zuciya ya ce fala ya baƙa minhu irqun wala mafsalun illa da kalahu babu jijiyar da ke jikin ɗan adam wanda son zuciyar nan ba zai shiga cikinta ba babu wata gaba wata tsokan nama da take jikin ɗan adam wanda son zuciyar nan ba zai shige ta ba Allah shi kare mu al-imam zamakhshari shi ma haka ya bada misali ستخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه لا يبقى فيه إرق ولا مفصل إلا دخله الكلب داء يصيب الإنسان هكذا ابن الجوزي da ibn al-athir a cikin annihayatu fi garib al-hadisi wal athar ya bada misali yanda al-imam al-khattabi ya bada wannan misali yana cewa a wannan lokaci za ka ga mutum gudu yake in ya ga abin da ke zuciyarsa take so gudu yake ya je ya karɓe ta alhali kuma wannan abin halaka ne abin misali shi ne. za a yi zamanin da za ka ga musulmi gudu yake yana neman haram ya karɓa duk da cewa akwai malamai da ke wa'azi suna cewa ku daina abin nan haramun ina bai sauraro Allah shi kare mu sai muawiya ya ce wallahi ya ma'ashar al-arab na rantse da Allah ya ku larabawa la in lam taqumu bima ja'a bihi muhammadun in bu ku tsai da abin da annabi muhammad ya zo ba kuka ki tsai da wannan addinin tunda shi dai annabi muhammad balarabe ne sai ku kuka yi watsi da addinin lagairukum minan nasi ahara Allah ya kuma bihi wani wanda ba ku ba wani mutum wanda ba ku ba a shi yafi cancanta a ce ya yi watsi da addinin in har za ku yi watsi da addinin annabi Muhammad ko larabawa to sauran duniya kuma dan sun yi watsi da addinin ba abin mamaki ba ne shekul islam ya ce haza hadisun mahfuzun wannan hadisin an kiyaye shi hadisi ne ingantacce min hadisi safwan bin amrin an al-azhar bin abdullahi al-hazari harazi Wa'an أبي amirin Abdullahi bin Yahya يحيى عن babu shakka hadisi ne da ya inganta wa rawahu anhu wahidin waɗanda suka ruwaito hadisin daga muawiya ba mutum ɗaya ba ne suna da yawa minhum daga cikin waɗanda suka ɗauko wannan hadisin daga muawiya akwai abul yaman sannan akwai baqiyya baqiyya ɗin wani malami ne ana kiransa baƙiyyatu binul walid ya rasu hijira na da shekara 108 Allah ya masa rahama akwai abul mugera bin abdul quddus abul mugera din nan sunansa abdul quddus bin al-hajjaj ya rasu hijira na da shekara 212 sannan wannan hadisi na muawiya ba littafi ɗaya ya kawo shi ba rawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito wa abu dawud fi sunanihi al-imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin littafinsa sunan sannan ba su kadai ba waƙar rawa ibnu maja hazal ma'ana ibnu maja ya ruwaito hadisi mai kamar wannan ma'anar hadisin nan na muawiya ka duba kitabul fitan sunan ibn majah hadisi na 3992 min hadisi safwan bin amrin. an rashid eh, an rashid bin sa'adin an aufi bin malik al-ashja'i auf bin malik al-ashja'i sahabin annabi muhammad ne Allah shi ƙara masa yarda wa ruwa min wujuhin ukhar kuma an ruwaito hadisin ta fuskoki daban baya ga fuska ta muawiya an samu wannan hadisi ta wasu fuskoki in ma ka ƙi ɗaukar riwaya ta muawiya akwai wasu kuma sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito irin wannan hadisi to mu dakata haka shekul islam yana cewa faqad akhbara an-nabiyyu bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqatin mun samu hujjoji hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi sallam ya ba da labari al'ummarsa za ta rarrabu sai an samu tafarki saba'in da uku wa saba'un tafarki saba'in da biyu an ce za su tafi ina wuta ko me zai kai su wuta shekul islam ya ce larai ba annahum alladhina khabu ka khawbil ladina min qablihim babu ko shakka abin da zai kai su wuta sun yi shishigi cikin al'amarin addini sun yi koyi da al'ada ta kafirai abin da ya hallaka kafiran baya irinsa suka ɗauka shi yasa suka shiga wuta a ranar tashin kiyama domin manzon Allah ya bamu misali yahudu da nasara sun rabu sun rarrabu an samu har tafarki kamar saba'in da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa kuma za ta rabu sai an samu tafarki saba'in da uku annabi ya ce saba'in da biyu za su tafi wuta me zai kai su wuta saboda sun yi koyi da abin da ya hallaka waɗancan waɗanda suka rarrabu daga cikin mabiya annabawan farko Allah shi samu gani ثم هذا الاختلاف wannan sabanin alladhi akhbara bihi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa wannan saɓanin da annabi ya ba da labari cewa zai auku tsakanin musulmai in ma fi dini faqat ko dai a samu saɓanin ta harka ne na addini kaɗai amma harka ta rayuwa za ka samu babu matsala amma ta wajen addini an samu saɓani wa in ma fi dini wa duniya sannan ta yiwu kuma a samu saɓanin ta sassa biyu ta sashin mu'amala ta zamantakewa yau da kullum tsakaninka da musulmi saɓani ya shiga sannan in aka koma ta sashin addini nan ma tsakaninka da musulmi saɓani ya shiga manzon Allah dai ya faɗa don haka ana samun saɓanin ta fuskoki da dama wani za ka samu saɓanin summa qad ya'ulu ila dima ila dima'i jam'u na addamu yana da kyau mu gyara summa qad ya'ulu ila dima Shekul ya ce sannan saɓanin yana iya kaiwa ga zubda jini tsakanin musulmi da musulmi sallallahu alaihi wasallam hakika wannan mu'ujiza ce mai girma wa kar yakunu al-ikhtilafu Saɓanin yana iya zama ya shafi mu'amala ce ta rayuwar duniya kaɗai. wa hazal ikhtilaf to wannan saɓanin da annabi ya bada labari allazi dallat alaihi hazihi ahadis Saɓanin da hadisan nan suka yi ishara a kai. wannan saɓanin da muke magana a kai. wanda annabi ya bada labari al'ummarsa za ta rabu kashi saba'in da uku kaga an samu saɓani kenan ko wannan saɓanin huwa mimma naha nahallahu anhu fi qawlihi subhana yana daga cikin irin saɓanin da Allah ya hana a cikin alkur'ani wannan saɓani shine Allah ya tsawatarwa a kansa ka duba suratu ala imran aya ta ɗari da biyar wala takunu kalladina tafarraku waktalafu min ba'di ma humul bayyana, wa ulaika lahum azabun azim a suratu ala imran Allah da kansa ya ce, kar ku zama kamar waɗancan waɗanda suka rarrabu kaga shi ma annabi haka ya faɗa cikin hadisi kar ku zama kamar waɗancan da suka rarrabu min ba'di ma ja a bayyana to bayan hujjoji sun zo gare su suka yi watsi da hujjojin sai suka bi mai son zuciya shi yasa aka ce son rai ya mallaki rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin ƙarfin son zuciya a jikinsu da wanda mahaukacin kare ya cije shi ƙiri da muzu mutum ya tabbata cewa aƙidar da yake bi ɓata ce an yi masa wa'azi wane ka bari aqidan nan da kake rike da ita aqida ce da ta saba ma aqidar manzon Allah ga abin da manzon Allah ya faɗa an ja ayar alqur'ani an kawo hadisin manzon Allah sai ya ce ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shi kamar yadda ka san dafi yake shiga jikin mutum idan mahaukacin kare ya cije shi haka son zuciya yake samun irin waɗannan Allah shi kare Allah ya ce kar ku yadda ku zama kamar waɗancan waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara yanda suka rarrabu cikin al'amari na addini ku ma ku rarrabu wa ula'ika Allah ya ce waɗanda suka rarrabun nan lahum azabun azimun suna da azaba mai girma maqauluhu da kuma inda Allah ke faɗa a suratul an'am aya ta 159 innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a waɗanda suka rarrabu suka zamanto ƙungiyoyi ɓangare-ɓangare lasta minhum fi shay'in baka tare da su ta ko'ina in ji Allah wa da kuma inda Allah ke faɗa a suratul an'ami aya ta 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na madaidaici ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku daga hanyar Allah wa huwa muwafiqun lima rawahu muslim ya dace da hadisin da al-imamu muslim ya rawaito fi sahihihi an amir bin sa'ad bin abi waqas an abihi hadisin amir dan sa'ad bin abi waqas sahabin annabi muhammad an abihi annahu aqbala ma'a rasulillah amir yana ba da labarin mahaifinsa shine sa'ad bin abi waqas yace wata rana babansa shine sa'ad bin abi waqas wanda muka ce kawu ne ga annabi muhammad wata rana sun dawo annahu aqbala ma'a rasulillah ya dawo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi a cikin wato wata jama'a daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya fita da shi da wasu sahabbansa sun tafi wata unguwa da ake kiranta al'aliya min al'aliya sunan unguwa ce a garin madina ka duba mu'jamul buldan mujallar na hudu shafi na saba'in da ɗaya min taqatun min jihati shimalil madina ala milin milain fa aksar min alharamin nabawi ah, min qiraha wa iriha unguwar da ake kiranta al'aliya tana arewa da madina tsakaninta da madina a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam wato nahiyar da take arewacin madina ake kiranta al'aliya tsakaninta abin da yake tsakaninta da cikin garin madina mil ɗaya ne zuwa mil biyu fa aksar in ka ɗauki lissafi min alharamin nabawi daga masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a yanzu al'aliya ɗin nan tana cikin garin madina amiru ya ba da labari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wannan unguwa yana dawowa hatta idan marra bi masjidi bani muawiya ya iso masallacin wata unguwa unguwar ƙabilar banu mu'awiya akwai wata ƙabila a garin madina larabawa ne da yake su larabawa gida-gida ne zuriya zuriya dangi dangi ke yin unguwarsu a killace waɗanda ke da wannan unguwa zuriyar wani mutum ne da ake kiransa mu'awiya bin malik bin auf yana sashin kabilar al'aus saboda manyan kabilu da suke garin madina guda biyu ne al'ausu da kuma al-khazraj to wannan unguwa unguwa ce ta banu mu'awiya suna da masallacinsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa da kala sai ya shiga masallacin faraka fihi raka'atain manzon Allah ya shiga ya yayi nafilfilu raka'a biyu faraka fihi raka'ataini ana nufin fasalla fihi raka'ataini ko ka ce fasalla ko ka ce faraka'a ma'anarsu guda kamar yadda Allah ke cewa warka'u ma'ar raki'in ki yi ruku'i tare da masu ruku'i ana gaya wa Maryam ko jatumar annabi Isa alaihi salam ah, ana gaya ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kai to ko dai a ce salli ko a ce irka ma'anarsu guda annabi ya shiga masallacin ya yi sallah na fila raka'a biyu wa sallaina ma'ahu mu ma sai muka yi sallah tare da shi inji sa'ad bin abi waqas bayan annabi ya gama sallah wa da'a rabbahu tawilan sai manzon Allah ya miƙe tsaye tsaya yana fuskantar alƙibla ya roki Allah ya dade yana ta addu'a thumman sarafa ilaina sannan ya juyo ya kalle mu fa sai ya ce mana sa'altu rabbi salasan na roki Allah mahalicci na abubuwa guda uku wannan tsayuwa da kuka ga nayi a bayan na gama na filfilu din nan addu'a ce nayi na roki Allah abubuwa uku fa a'tani isnatayn ya bani guda biyu wa mana'ani wahidatan ya hana ni guda daya sa'altu rabbi na roki Allah Allah yuhlika ummati bisana kada ya saukar da fari farin da zai hallaka al'umma ta gaba daya a ce duniya kaf babu sauran musulmi fa ha. Allah ya bani wannan addu'a da na yi ya amsa min ba za a taɓa samun fari guda ɗaya wanda zai hallaka musulman duniya ba wasu altu rabbi kuma na roƙi Allah mahalicci na Allah yuhlika ummati bil garak kada ya saukar da ambaliyar ruwa wanda a dalilin haka al'umma ta baki ɗayanta za ta hallaka fa a ita ma wannan addu'a da na yi Allah ya amsa min ya bani bukatata Ah, waɗannan abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka Allah ya amsa Allah ba zai saukar da fari da zai hallaka musulmai baki ɗayansu ba Allah ba zai saukar da ambaliyar ruwa wanda zai hallaka musulmai baki ɗayansu ba a wancan lokaci musulmai ba su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoro kada a samu fari wanda zai sauko ‘yan kaɗan musulmai da ke duniya a wannan lokaci farin nan ya hallaka su kaga musulunci ya ƙare manzon Allah yana tsoro kada a saukar da ambaliyar ruwa wanda zai hallaka musulman gaba ɗaya ba kamar yanzu ba wa sa'altuhu na roke shi na uku Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum kada Allah ya sanya yaƙi ya zamanto tsakanin musulmi da musulmi fa mana'ani ha Allah ya ce ban yadda ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, wannan mu'jiza ce hakika mai girma wannan masallaci da ake kira da ke unguwar banu mu'awiya shi ake kira masjidul ijaba me yasa aka kira shi masjidul ijaba saboda a cikinsa annabi ya waɗannan addu'o'i guda uku Allah ya amsa mar guda biyu ya ki amsa guda ɗaya an amsa biyu ba a amsa ɗaya ba dama guda uku ne kaga an karɓa masa mafi yawan addu'o'insa don haka yasa aka ba mu masallacin suna masjidul ijaba kuma wannan suna ba yau aka sami shi ba ya daɗe masjidul ijaba ka duba akhbaru madinatin rasul littafin ibn najjar shafi na shida. wannan masallaci masjidul ijaba ya samu tarihi sosai kamar yadda masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da tarihi hakanan malaman tarihi suka rubuta ah, bayanai a kansa yana da wuya ka samu littafin da ke bayanin tarihin madina wanda ba ka samu magana akan masjidul ijaba ka duba umdatul akhbar shafi na 177 da wafa'ul wafa mujallar na uku shafi na 828 da almadinatul munawwara fi rihlatil ayashi shafi na 114 afarul madinatul munawwara sunan littafi ne shafi na 133 waɗannan littafai dukkansu suna magana ne akan tarihin birnin annabi Muhammad birnin Madina kuma ka duba sharha na al-Imam nawawi sharhu sahihi Muslim sharhin hadisi na 2890 wannan masallaci yana nan a gina har yanzu tsakaninsa da masallacin annabi Muhammad mita 580 ne babu nisa tsakaninsa da katangar makabartar albaƙiyar mita 385 ne yana cikin masallacin da marigayi al-malik fahad bin abdulaziz ya gina su da kudinsa Allah ya ji ƙanshi kin fahad ya gina masallacai da dama a ƙasan saudiya masu tarihi ya gina su da kudinsa daga cikin waɗannan masallatai akwai masjidul ijaba ya gama ginin sa a 1997 malaman tarihi suna cewa ya kashe masa kuɗi riyal miliyan ɗaya da rabi ka canza shi zuwa naira a kan naira arba'in za ka samu naira miliyan sittin Abinda ya kashe wajen gina wannan masallacin injiniyan da ya yi aikinsa ana ce mar Mustapha Hussein Maraji. Allah ya ji kankin Fahad hakika ba a yi sarakuna a wannan zamani waɗanda suke da kishin addini kamar sa ba in ma an yi to ba su da yawa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa akwai hadisai da yawa waɗanda suke magana a kan wannan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin masjidul ijaba misali akwai riwaya ta al-imam tabrani a cikin al-mu'jamul kabir mujallar na biyu shafi na 268 hadisin jabar bin atik ya ce sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjid bani mu'awiya talatan a lokacin da annabi ya shiga masallacin banu mu'awiya shine masjidul ijaba ya roki abubuwa guda uku fa'u'utiya isnataini an bashi biyu wa mana ahu wahida Allah ya ki amsan addu'a guda sa'alahu annabi ya tambayi Allah ya roƙe shi Allah ya hulika ummatahu ju'a kada a saukar da yunwa wadda za ta hallaka al'ummarsa a wannan riwaya aka ce yunwa maimakon fari wala yudhira alaihim aduwan Allah kada ka ba ma kafiri nasara in ya tashi yaƙi da musulmi in ji annabi Muhammad ya Allah ina roƙonka idan kafiri zai yaƙi musulmi kar ka ba shi nasara fa'u'utiyaha sai Allah ya ce na amsa Wasu alahu Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum ya roki Allah ya Allah ina roƙonka kada a samu fitina tsakanin musulmi da musulmi ba'sahum ana nufin yaƙi kada a samu yaƙi tsakanin musulmi da musulmi a wannan lokaci Allah maɗaukaki ya ce ban amsa ba irin wannan hadisin yana cikin muwaƙa mujallar na farko babi ma ja a fi du'a hadisin abdullahi bin atik ya ba da labari ya ce wata rana abdullahi bin umar ya tafi wannan unguwa unguwar banu mu'awiya inda masallacin al'ijaba yake wa hiya qaryatun min qural ansar yana daga cikin ƙauyukan da musulman madina suke zama banda al-muhajirun musulman da suka asali mazauna garin madina wannan unguwa unguwa ce da ainihin zaunannun 'yan garin madina suke wata rana abdullahi dan umar ya tafi unguwan saboda abdullahi bin umar yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu ƙoƙarin binciken al'amura na annabi saboda riko da sunnar manzon Allah yana cikin matasan sahabbai ya tafi wancan unguwa da ya taho unguwan faƙala sai ya tambayi mutanen unguwan hal tadruna aina sallah rasulullahi min masjidikum haza? ya shigo masallacin masjidul ijaba yace ko kun san inda annabi ya yi sallah lokacin da ya shiga masallacin kuɗin nan a ina ya yi sallah a cikin masallacin kuɗin nan lokacin da ya tambaya abdullahi bin atik tabi'i ne ya ce faƙultu na amsai na na sani wa ashartu ila nahiyatin minhu na nuna masa gefen da annabi ya tsaya kaga saboda yadda sahabbai ke tsananin son sunnar manzon Allah inda ya tsaya yayi sallan ma sun kiyaye abdullahi bin umar ya ce to na gani tambaya ta biyu hal tadri masalasul ladhi da abihinna ko kun san abubuwa uku din nan waɗanda annabi ya roƙa a cikin masallacinku qultu na'am sai nace na sani qala abdullahi bin umar ya ce fa akhbirni bihinna ka bani labarin su qultu sai nace da'a sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bahara alaihim aduwwun min ghairihim lokacin da annabi yayi addu'a bayan ya gama ya juyo yayi magana kuma duka mun ji ya ce ya roƙi Allah kada maƙiyin musulmi in ya tashi yaƙi da musulmi ya ci nasara akan musulmi fa Allah ya amsa masa wannan addu'a wa Allah yuhlikahum bisinin annabi yi addu'a kada Allah ya hallaka musulmai a dalilin fari fa utiyaha an bashi wannan bukatar tashi wa Allah ya ji ba'sahum bainahum ya roƙi Allah kada yaƙi ya zamanto ya shiga tsakanin musulmi da musulmi fa muniaha sai aka hana shi ba a amsa ba abdullahi bin umar ya ce sadakta ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya kaga ya nuna cewa abdullahi bin umar dama can ya san waɗannan abubuwan amma ya taho masallacin saboda ya tabbatar da abin da ya ji shin haka ɗin ne kuma ya gane ma idanunsa wurin da manzon Allah ya yi sallah sai abdullahi bin umar ya ce to tun da annabi ya faɗa Allah maɗaukaki bai amshi addu'arsa ba ya roƙi Allah kada a samu yaƙi tsakanin musulmi da musulmi Allah ya ki amsa falan ya zalal harju ila yaumil qiyama don haka har tsayuwar kiyama ba za a gushe ba ana samun yaƙi tsakanin musulmi da musulmi har ƙarshen duniya Allah shi kare Muhammad bin Talha akwai nasa riwaya yake cewa Balaga ne annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare ni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi masjidi bani muawiya lokacin da annabi ya shiga masallacin Bani muawiya din nan yayi sallah ne ala yaminil mihrab dama da goshin masallaci al mihrab goshin masallaci inda liman kan tsaya to ta dama ba ta hagu ba nahwan min zira'aini zira'i biyu abin da yake tsakanin tsakiyar mihrabi zuwa inda manzon Allah ya tsaya kaga har lissafin gurin sun sani don haka ibnun najjar malamin da yake ba da labarin madina littafinsa da ake kira khulasatul wafa bi akhbari darin mustafa mujallad na farko shafi na 192 bayan ya kawo labarin nan yace to kaji an gaya maka inda manzon Allah ya tsaya a cikin masallacin al'ijaba falyataharra zalika ma addu'a to akwai buƙatar musulmi yayi ƙoƙarin zuwa shi ma yayi inji wannan malami wannan ba fahimtar sa ce shi kaɗai ba haka nan Nuruddin Ali bin Ahmad As-Samhudi malamin da ya rubuta littafin tarihin da ake kiransa Wafa'ul Wafa bi akhbari daril Mustafa mujallar na uku shafi na 828 yana ta'aliki akan hadisin ziyarar manzon Allah masallacin banu muawiya bayan ya yi magana sai ya ce fayan bagi liman yusalli nafila fil masjid ya kamata wanda ya samu ya yi sallar nafila a cikin masallacin masallacin al-ijaba an yad'u wa qa'iman ba'da salati lokacin da ka samu kai nafila raka'a biyu cikin masjidul ijaba in za ka yi addu'an kamata ya yi ka yi yadda annabi ya yi yaya manzon Allah ya yi addu'an sa miƙewa tsaye ya yi saboda haka kai ma sai ka miƙe tsaye kana fuskantar alƙibla ka yi addu'o'inka babu shakka masjidul ijaba yana daga cikin masallace da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki kuma babu laifi dan musulmi ya ziyarci wannan masallaci yayi nafila a ciki kasancewar an samu wasu malamai waɗanda suke da fahimtar wannan masallacin yana cikin masallacai waɗanda ya dace musulmi ya ziyarce su yayi nafila raka'a biyu amma mafi dacewa shine idan kana tafiya a madina ka zo wucewa sai ka tsaya kamar yadda manzon Allah ya yi wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna amma in ka ɗauki fahimtar kamar wannan malami nuruddin aliyu bin ahmad as-samhudi babu laifi dan shi ma yana da nasa hujja ka shiga masallacin ka yi nafila raka'a biyu ka miƙe tsaye ka yi addu'o'inka Allah shi ba mu kyakkyawan fahimtar sunna Sheikhul Islam ya ci gaba da cewa mu koma littafi wa rawa aidan fi sahihihi al-Imam Muslim har yanzu ya ruwaito cikin littafinsa ingantacce hadisi na 2889 ba shi kadai ba Al'imam abu dawud ya ruwaito hadisin da kuma al tirmizi hadisi na 2176 al-imam ahmad cikin al-musnad mujallad na biyar shafi na 278 da ibn hibban hadisi na 6714 da kuma al al-hakim cikin al-mustadrak hadisi na 8390 da al-imam al-baihaqi cikin sunanul kubra mujallad na tara shafi na 181 babu shakka wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallar na farko hadisi na biyu an thauban radiyallahu anhu qal hadisin thauban yana cikin sahabban manzon Allah yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ce. inna allaha zawaliyal arba Allah ya naɗe min duniya ya tattaro ta ya matso min da ita kusa yadda nake ganin makura na gabas da yamma ya naɗe min duniya fara'aitu masharika hawa magaribaha na ga maɓullar ranar duniya kuma na ga maɓuyarta in ji annabi muhammad wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaminha sannan allah ya nuna min al'ummata mulkinta zai isa inda Allah ya naɗo ya nuna min kaga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce Allah ya naɗe duniya ya matso da ita ya tattare ta wuri guda ya jawo ta ya nuna wa annabi ƙarshen inda mulkin musulmi zai kai ta gabas da kuma ƙarshen inda mulkin musulmi zai kai ta yamma wa uqaitul kanzaini kuma an yi min kyautan dukiya biyu al-ahmar wal abyad da ja da fari an bani jan dukiya da kuma farar dukiya wa inni sa'altu rabbi na roki Allah mahalicci na li ummati wannan addu'a da nayi ba wai don kaina bane nayi wa al'ummata ne nayi addu'a ne saboda al'ummata na daya Allah ya hulika ha bi sanatin amma bi sanatin bi amma haka ne ko bi sanatin amma yawwa shine daidai kada Allah ya hallaka da fari wanda mewa ba fari wanda zai shafi wasu mutane kadai wa Allah yusallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim kuma kada Allah ya dora yusallitu ya bada nasara kada Allah ya dora aduwan wani makiyi akan musulmai min siwa anfusihim in ba dai su ya su bane wannan shi yake nuna maka dalilin da kansa in an samu yaki tsakanin musulmi da kafiri har ma kafirin yakan ci nasara abinda bahaushe ke cewa da ɗan gari akan ci gari da dai a ce kafiri zai tsaya faɗa da musulmi wallahi ƙaryarsa ta sha ƙarya bai cin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min siwa anfusihim sai dai su ya su su dinga yakan juna amma kafiri fa yastabihu baydatahum ya hallaka al'ummar su in ka duba lisanul arab in aka ce istabahuhum ana nufin istasaluhum bi ma'ana ahlakuhum fayastabihu baydatahum bi ma'ana bare har makiyin Allah ya samu nasara yadda zai hallaka al'ummar musulmai annabi yayi wannan addu'a la tusallit alaihim aduwan min gairihim fayastabi habaibatahum ya Allah karka ɗora makiyin musulmi ka bashi nasara a kansu in an tsaya yaki bare har ya samu nasaran hallaka al'ummarsu wa yuhlikuhum jami'ahum ya hallaka su baki daya shine ake nufi da fayastabihu baydatahum annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna rabbi qala a lokacin da nayi wannan addu'a sai Allah mahalicci na yace ya Muhammad ya kai Muhammad inni idza qabaitu qaba'an ni fa inna hukunta wani hukunci fa innahu la yuraddu wannan hukunci ba a mai da shi baya ya kai Muhammad in na riga nazartar da wata doka in na hukunta wani al'amari to wannan al'amari fa ba a warware shi abu na farko da Allah ya gaya wa manzonsa kenan sannan ya ce marwa inni a aqaituka li ummatika addu'an da kai saboda al'umma ka nan Allah uhlikahum bi sanatin amma kada in hallaka su a dalilin fari mai game kowa wannan addu'a taka na amsa na baka wa Allah usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim ka roƙe ni kada in ɗora maƙiyansu a kansu yastabihu baibatahum bare har ya samu damar hallaka al'ummarsu to wannan addu'ar kuma ita ma na karɓa babu yanda za a yi kafiri ya ci nasara a kan musulmi a yaƙi kai walawij ma'a alaihim man bi aqtariha Allah ya ce ma annabi ko da kafiran duniya kaf za su haɗu su yaƙi musulmi ba za su ci nasara ba auƙala ko ko Allah ya ce man baina a wanda ke tsakanin sassan duniya da za a tattara su wuri guda duka kafirai a ce za su yaƙi musulmi ba za su ci nasara ba hatta ya kuna ba'abuhum ba ba sai dai fa sashi ke fada da sashi don haka babu yadda za a yi kafiri ya ci nasara a kan musulmi sai ya nemi haɗin kan musulmi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi to idan dai ya zamanto musulmi yana tare da kafiri za a yaƙi musulmi ana iya cin nasara saboda cikin tawagan kafiran akwai musulmai wa yasbi ba'dhum ba'ba sashi su dinga kama fursunan sashi wa rawahu al-barqani fi sahihihi wani malami da ake ce masa al shi ma ya ruwaito wannan hadisi wa zada ana shi riwaya aka samu ƙari wa inna ma akhafu ala ummati a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda nake tsoron sa ga al'ummata al'a'immatal mubilli na su ne miyagun shugabanni shugabanni masu batarwa wannan shi na fi tsoronsa ga al'ummata miyagun shugabanni haɗarinsu na da girma Allah shi mana kariya daga sharrinsu wa idza waqa'a alaihim saifu idan kuwa takobi ya auku akan musulmai ana nufin da zaran an fara yaƙi tsakanin musulmi da musulmi wannan takobi ya shiga tsakanin su kenan lam yurfa ila yawmil qiyama wannan takobi ba za a ɗauke shi ba har tashin kiyama to haka in aka ji sabani ya shiga tsakanin musulmi da musulmi har ta kai ga yaki to ta yi wannan sashin ka samu yakin ya lafa amma wani sashin za ka samu ya barki ba zai bari ba har zuwa ƙarshen tashin kiyama wala taquma sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin kuma sa'ar ƙarshe ba za ta tsaya ba sai an samu wata jama'a cikin al'ummata sun haɗe kai da kafirai Allah shi kare mu wa hatta ya abu da fi'amun min ummatil ausan kuma sai an samu wata jama'a cikin al'ummata sun koma suna bautan gunki wa innahu sayakunu fi ummati na salasun za a samu maƙaryata guda talatin cikin al'ummata manyan makaryata suwaye manyan makaryata kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun waɗanda suke riya cewa su kansu annabawan Allah ne kaga wannan shine babban makaryaci to za a samu irin waɗannan makaryata waɗanda za su taho duniya su kowa yana cewa shi ma annabin Allah ne sai an samu mutum talatin wa ana khatimul nabiyyina ni ne cikon annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo a bayan na tafi wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq duk da haka ba za a gushe ba ana samun wata jama'a cikin al'ummata suna nan suna riko da gaskiya komai runtsi in ji manzon Allah ba a rasa jama'ar da suke riko da gaskiya cikin al'ummata mansuratun kuma Allah yana ba su nasara la yadurruhum man khazalahum wanda ya kaskanta su kaskantar wanda ya musu bai cutar da su in ka wulakanta su wulakancin da kai musu bai sa su bar riko da sunnar manzon Allah hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala har dai al'amarin Allah ya zo shi ne tashin kiyama ba sa gushewa ana samun irin waɗannan mutane Allah ka samu cikinsu hadisin nan ya inganta ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 828 da hadisi na 1773 al-imam nawawi yana sharhin wannan hadisin yace wa hadha alhadith fihi mu'jizatun zahira wannan hadisin cikin sa akwai mu'jiza a fili akwai abin mamaki abinda annabi ya faɗa din nan wa qad waqa'at kulluha duka abinda manzon Allah ya faɗa sun auku bihamdillah kama akhbara bihi sallallahu alaihi wa sallam malamai suke cewa almuradu bil kanzaini arzikin da annabi yake nufin an masa kyauta da farin arziki farar dukiya da jan dukiya ana nufin azhabu wal fibba zinari da azurfa wal murad abinda ake nufi da wannan dukiyan kan zai kisra wa kaisar sarakunan da suka fi karfi a duniya a wancan lokaci sarakuna biyu ne da sarkin farisa da sarkin rome annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya masa alkawarinsu ba da jimawa ba kuwa sahabbansa suka ci nasara akan waɗannan dauloli guda biyu aka wayi gari dukiyar da farisa ta mallaka ta dawo hannun musulmi dukiyar da rumawa suka mallaka ta dawo hannun musulmi in ji al'imamin nawawi wa fihi isharatu sannan wannan hadisi wata ishara ce da take nuna mana ila anna mulka hadhihi al-umma sayakunu ma'zamu imtidadihi fi jihatay al-mashriq wal maghrib abinda manzon Allah ya faɗa Allah ya nuna masa gabas da yamma makura inda mulkin musulmi zai je ta gabas makura inda mulkin musulmi zai je ta yamma hikimar haka ana nufin musulunci zai fi yaduwa ta gabas da yamma banda kudu da arewa ka duba turai in ka duba europe zaka ga duk yadda sahabbai suka yi kokari da malaman sunna na farko musulunci bai shige shi da karfi ba da za ka ɗauki taswira na duniya a yanzu ka duba za ka ga musulunci ya fi yawa ne ta gabas zuwa yamma in aka ce yamma abin da ya dangata zuwa ruwa shikenan amma ta arewa da kudu wa amma fi jihatayil junubi wa shimal fa qalilun musuluncin ya tafi nan ma amma kuma kaɗan ne bin nisbati ila al-mashriqi wal maghribi in an kwatanta da yanda musulunci ya je gabas da yamma salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi as-sadiq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ina ga tilas mu dakata haka saboda lokaci ya ja duk da shike wurin ba wurin tsayuwa ba ne akwai tambayoyi mai tambaya ke cewa idan na kasance mutum mai son mai bin son zuciyarsa yaya zan yi domin na dawo ga daidai wallahi mun kusa mu kai gurin to sai kuma lokaci ya mana halinsa amma ka yi haƙuri ka zo mako mai zuwa za mu yi bayanin abin da yake zama tsira wanda ke sa mutum ya tsira daga fadawa cikin tafarki saba'in da din na masu tafiya wuta cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana neman addu'a Allah shi amsa mana du'a'in da muke masa baki daya ne tambaya na biyu muna barin addu'a shi ma Allah shi amsa mana addu'o'inmu na gaba don Allah idan mutum ya haɗu da wani kafiri sai kafirin ya ce annabi isa ɗan Allah ne wace amsa ya kamata ya gaya masa wanda ba zai sake tare ka ba babu shakka amsar da ya kamata ka bashi tana da yawa ana sanin ta ne idan an yi karatu ba amsa ɗaya ba ce saboda amsa ce ta ilimi amma dai muhimmin abu shine mu sani Allah ya haramta mana jayayya da ahalul kitabi na farko ke wala tujadilu ahalul kitabi illa billati hiya ahsan haramun ne ku yi jayayya da ahalul kitabi sai jayayya mai kyau ya za a yi kasanta sai ka yi karatu don haka malamai suke cewa haramun ne a samu musulmi yana muhawara da kafiri alhali ba shi da ilimi sai kana da ilimi na farko na littafinka sannan na biyu na littafinsa sannan ka yi jayayya da shi domin akwai hadari idan ya faɗa ma magana ka musanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum idan ahlul kitabi suka faɗa muku wata magana kar ku gaskanta su kuma kar ku ƙaryata su sai fa abin da addinin ku ce ƙarya ne kamar misali inda suke cewa annabi isa ɗa ne ga Allah wannan ayar alƙur'ani ta ƙaryata to amma akwai abubuwa da yawa da suke faɗa ai Allah ya ce eh, annabi ya ce kar ku gaskanta su kar ku ƙaryata su to ya za a yi ka ƙaryata shi ka gaskanta wata maganarsa ko ka ƙaryata wata in ba kai karatu ba don haka muhimmin shine kai karatu mai tambaya ta gaba ya ce magana akan kwaikwayon yahudawa shin kamar abin da ya faru jiya ta wasu kafafen yada labarai inda aka tozarta wani bawan allah kan ya auri mata 'yar shekara goma sha biyar ah, eh? yar shekara goma sha biyar haka ya rubuta yaƙi da hakkin bil'adama wanda wasu musulmi suna su babu shakka wannan yana cikin abubuwan da aka haramta uh, da ahlul kitabi su fito da wata uh, mas'ala kai musulmi ka ruwa ka tsaki babu ruwan kama da abin da sunna ta nuna wallahi akwai lokacin da na ji ana wata muhawara a rediyo aka fito da wani babi su waɗanda suka tsara wannan muhawara suka yi masa maudu'i maudu'in shine me ya dacewar mutum ya auri matar da ta girme shi a kafiri ne ya fito da wannan muhawara sai ya yi wa muhawarar wannan matashiya kasan abin da yake nufi ya yi target da annabi muhammad sai aka samu musulmai suna ta suka bai dace musulmi mutum ya auri matar da ta girme shi ba ya ana ta cikin tafiya ina sauraro can a ƙarshe sai mutumin ya ce to ai ana danganta wasu addinai da cewa hakan babu laifi to kai ko musulmi ka riga ka barar da abin da kake nufin faɗa me zaka ce a wannan lokaci Allah shi samu gane a ɗauko magana akan auren mace tana ƙarama musulmi ya yi ruwa ya yi tsaki ya aibanta kuma target ɗinsu shine manzon Allah ya aure Aisha tana shekara tara ba su la'akari da 'ya'yan da manzon Allah ya aurar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da Zainab ya aurar da Ummu Kulthum ya aurar da ruqayya ya aurar da fatima waɗannan ‘ya'ya da annabi ya aurar da ciki eh, ya haifa da daga cikinsa shi kansa ya aurar da su da kansa shekaru su nawa kafin annabi ya aurar da su na ƙarshen su ita ce fatima sai da ci shekara goma sha takwas kafin aka ɗaura mata aure da sayyiduna ali kaga waɗannan abubuwa da annabi ya waje guda babu ruwansu abin da suke la'akari da shi shine inda za a samu wurin suka ga manzon Allah yaya annabi zai auri yar shekara tara ba ka lura da abubuwan da ya faru da shi na aurar da yara fiye da shekarun me yasa shi annabi ya aure ta shekara tara ka tunani akan haka manzon Allah ya yi aurensa ne kaf duk wani aure da annabi a rayuwarsa babu wanda ya yi shi akan sha'awa ya yi wannan aure ne saboda ƙulla zumunci ƙarfafa sa, da sayyiduna abubakar yana so ya bar duniya ya zamanto ya bar wani abin misali na yanda zamansa ya kasance da sayyiduna abubakar amma kuma gashi shekarunsa sun ja kuma yadda ta rage sayyiduna abubakar guda ce ita ce aisha annabi ya ce a auren min saboda dai ina so in bar wannan sunna ba su duba abubuwan da ya faru ta wancan sashi amma duk da haka lokacin da aka aurar da aisha ga annabi muhammad ka duba sunan abi dawud ba ta tare gidan manzon Allah ba sai da uwarta ta shirya mata wani ah, magani da larabawa suke da shi akwai wani abinci da suke hadawa da sabon dabino idan suka hada mace ta ci cikin mako ɗaya za ka ga irin jikin da ta yi aisha lokacin da aka hada mata girmanta wallahi sai da ta kere duka sa'o'inta wanda duk ya dubi aisha sai ya ɗauka ta shekara ishirin da haihuwa amma waɗannan maganganu duk sun rufe su ya auri ya shekara tara wannan abin aibu ne a samu ana faɗa da sunnar annabi har musulmi ciki bai san da zaran kyamar sunnar manzon Allah ta shiga zuciyar musulmi a wannan lokaci yayi ban kwana da annabi ba man ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta bashi tare da ni Allah shi kare wannan ko yace ka ce ubansu yayi jima'i da 'ya'yansa amma yana buge kuma ban san yayi jima'i bai san yayi jima'i ba to yaya ya zama jima'i kenan to jihar har jama'a suna cewa in mm, mm. tambayar ma bata yi ma'ana ba idan bugagge ya tara da mace mai ake ce masa jima'i ko kuwa wannan magana tana cikin bible shi ma tambaya ta gaba haka yake cewa mai tambayar ya ce bible da ka karanta old testament nake so eh, old testament ne ko sabon alkawari ina ga kamar na faɗi littafin da suran da aya ko sai wannan ya ce ya halatta mutum ya bi dan bid'a a sallah ya danganci irin bidi'ar da yake aikatawa idan bid'ar mukaffira ce haramun ne ya bi shi idan bidi'ar ba ta kafirta mutum babu laifi dan ya fi shi amma ala kulli halin kafin